أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na alhamis takwas ga watan ramadan shekara na 1430 tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama yammaci na 24 kenan ko ga watan biyar shekara na 2018 miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na masjidu sahaba da ke unguwan jari a cikin garin bauchi idan masu sauraro suna iya tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 36 a wadda yau za mu tashi a farko aya a talatin da bakwai za mu tashi a farkon aya na talatin da takwas cikin suratu ala imran mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم zakariya rabba Allah madaukakin sarki yace daga nan zakariya ya kirayi ubangijinsa kala yace rabbi ya ubangiji habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya ubangiji ka bani daga gare ka zuriya wadda take kyakkyawa innaka sami'u du'a domin kai mai amsa addu'a hunalika nan malamai suka ce ismul ishara ce wadda take ishara zuwa ga abin da yake mai nisa saboda galamul bu'ud a jikinta wato hunalika to sai suka ce ko dai tana nuni zuwa ga wato ishara ne zuwa ga zamani ko zuwa ga wuri tunda in ba ku manta ba wato ajiya an karanta a kissan na na Maryam lokacin da take cikin masallaci a da annabi zakariya yakan zo wajenta sai ya samu abinci a wurinta wanda yake na lokacin damina wato a lokacin rani na lokacin rani a zo a same shi a lokacin damina shine yake tambayanta an laki hada wai ke daga ina kike samun wannan kala tuwa min indillah ce daga wajen Allah ne. domin inna Allah ya sha'u, yasha'u da hisab Allah na azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi to wannan abun sai ya sa annabi zakariya yi nazari idan dai har Allah maɗaukakin sarki zai ba mana na Maryam abincin rani a lokacin damina abincin damina a lokacin rani a to ashe shi ma in haka ne dan ya girma Allah zai iya bashi da tunda bai aiko ba to shine sai aka ce hunalika to sai suka ce nan ishara ne ga wuri ko kuma ga lokaci in an ce hunalika sai ya zama hunalika da a zakariya a wannan lokacin sai zakariya kawai shi ma ya kama kiran ubangijinsa ko kuma hunalika a wannan wuri kenan ya zama a wurin da ya ji ta masa wannan bayani sai ce to ai shikenan ni ma barin kama kiran ubangiji roke shi domin na san zai iya bani abin koda lokacin sa ya wuce hunalika da zakariya rabba sai annabi zakariya ya kira ubangijin sai ya ce qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba habli wato ya ubangiji ka bani alhiba shine at-tabarru bila iwaj idan an ce alhiba ana nufin wato ka bada kyauta wanda baka neman wato kyautan da baka neman a baka wani canjin sa shi ake kiran sahiba saboda malamai sun ce a wurin bayarwa akwai abubuwa uku in ka bayar ko ka ba da kyauta ko kuma ka bayar ka ba sadaka ko ka bayar ka ba me za a ce kenan ko sadaka ko kyauta ko me akwai wani abu to in na fassara su dai a ta'arifin a larabci hala za a iya gane me sunan ɗaya shi dai alhibatu wato shine abin da muka faɗa a tabarru bil iwat ka da wani kyauta tare da kana bukatan ama wani abu sai alhadiyya ita kuma hadiyya ana bayar da ita ce wato kaman a tabarru ne littawadud au takarru ka ba da wani abu dan kana so a soka shi me wannan sunan shi wato ka bada wani abu don kana so a soka ko kuma don wani yayi abun kirki shi ya ba shi hadiya wanda ita ce ake kiranta ja'iza wanda mutum yayi winning wani abu tukuici jamil sai a ba shi wani abu kamar tukuici to sai kuma wato as-sadaka ita kuma as-sadaka ana bayarwa ne dan ana neman lada a wurin Allah madaukakin sarki to waɗannan duka bayarwa ne amma kowanne da sunansa dan saboda kowanne da manufansa to shi sai ya nemi cewa rabbi habli yayi amfani da kalman alhiba ita kalmar alhiba shine a baka abu ba dan ka ba da wani abu ba kuma ana tsammanin wani abu a wurin ka ba saboda haka shi ya Allah ya bashi da ya san ba dan ya cancanta ba dan ya riga ya wuce time din sa tukundama wato na aihuwa saboda haka yace rabbi habli min ladunka ya Allah ka bani daga wurinka wato min ladunka bi ma'ana min indika wato wannan an yi idafal indiya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ta zama ita ce ablag wa a'azam saboda ita kyauta daga wajen wanda ya baka kyautan ko ba ta da kima takan yi daraja saboda shi wanda ya baka akan iya zuwa yanzu a ɗauki katako a ce gwamna ya baka wani katako na girmamawa za ka yi ta gadara da shi kana gwadawa ana ɗaukan ka a hoto ka je daki ka duburi mafi kyau ya ka ajiye wata katako ne ba ba yarwa da ka zalla kawai kai dai dan rubuta suna amma kai tun da wanda ya baka nan gwamna ne ko wani mai daraja ne sarki ne ko wani kaza to kana ganin kiman wannan kyautan da wani dai baka dubu goma da aka gama ba ta kai wannan ba amma kuma amfani wannan dubu goma ya fi wannan katakon da aka ba ina fata an gane to saboda haka yanzu wanda zai yake roƙa a wurinsa Allah ne sai sa ya danganta abin zuwa gare shi yace habli min ladunka daga wurinka saboda kyauta daga wurinka tana da kima a wurina tana da girma saboda girmanka ya ubangiji zurriyatan tayyiba ya ubangiji ka bani zuriya wadda take kyakkyawa wannan ya gwada annabawan Allah suna neman zuriya wato suna roƙon Allah ya ba su zuriya annabi zakariya gashi anan ya roƙi zuriya saboda annabawan Allah subhanahu wa ta'ala galibinsu suna yin aure kuma suna hayayyafa saboda aikin da suke yi na annabta ba dai ana gadansa ba Allah ne yakan zaɓi wanda ya ga dama ya bashi amma dai tunda aiki ne na da'awa da isar da kira da sauransu to mutum zai so a ce wanda ya haifa ya gaje shi akan wannan aiki sai sa suratu maryam ita ta ambaci wato ainihin abinda annabi zakariya ya faɗa wato cewa ah, yarisu ni wa yarisu hmm. kaga ta faɗi manufan da yasa yake neman ɗa yace yarisu ni dan ya gaje ni wato aikin da nake wa risu min ali yaqub ya gaji gidan annabi Yakubu, aikinsu da awadi duka annabawa ne gidan galibinsu. saboda haka waje alhu rabbi radiyya ya ubangiji ka sanya shi ya zama yardaje a wurinka to Allah madaukakin sarki ya gaya mana manzanni suna aure kuma suna aikuwa walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan rusulan min kaga Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika hakika mun aiko manzanni kafin ka waja'alna lahum azwajan wa zurriya mun sanya musu matattaki kuma mun sa musu zuriya an ce zuriya sune ƴaƴa kenan saboda haka suna da ƴaƴa sai ya sa a can suratul furqan Allah ya ambaci waɗansu muminai ko kuma sifofi wasu da ake kiransu ibadur rahman na cikin addu'ansu rabbana hablana ce rabbana ya ubangijin mu hablana ka ba mu min azwajina daga matattakin mu wa zurriyatina da ƴaƴan da muka haifa qurrata a'yun ka sa mu samu sanyin ido a tattare da su wato matar ta zama ta kirki ƴaƴan ma su zama ƴaƴan kirki waj'alna lil muttaqina imama ka sanya ƴaƴan mu zuriyar mu su zama sune jagororin masu tsoron Allah wato duk wani jagoranci a addinanci su za su rinka yi to kaga kenan wannan ya gwada cewa neman da wato abu ne mashru'i annabawa sun nemi yaya mutanen kwarai sun nemi yaya su amma a wajen neman da to ka nemi da na kirki ba wai in baka aihu baka makance kai ta neman ka ci Allah ya baka kowane iri sai a baka kamar hamana ko karuna ko fir'auna kaga duk irin wannan yayan sai ka zo ka yi tir da su sai ka gama da baka haife su ba to amma in ka roki Allah madaukakin sarki zuriya tayyiba to wani lokaci sai ka ga wato ba ma a ɗankan ne za ka samu abin da zai zama a sanyin ido ba sai ka samu a jikinka ta yadda a ce to ai da ka zo aihuwan ba mace ka aifa sai ka ta jin haushi ta to ya za ka mace kuma sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa ita kuma macen da ka haifa sai ta zo ta haifa ma a jika shi kuma jika sai ya zama shine sanyin idan duk abin da za a samu na ɗaukaka da ci gaba da kaza da waye da ambatan kirki sai ya zama shi kuma wato ta wurinsa za ka samu wannan daraja ana danganta ka zuwa ga shi saboda wato abin da ya samu na falala da daraja a wannan duniya so da haka kullum mutum ya roƙi Allah abin da yake mai kyau saboda haka yake min ladun ka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a yace lalle ya ubangiji kai mai amsa addu'a ne innaka sami'ud du'a wato sami ana anan ana nufin mujib wato mai amsa ba ana nufin sami na ba. wato Allah kai mai amsawa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace alhamdulillahi allazi wahaba li ala al-kibar isma'ila wa ishaq alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq yace godiya ta tabbata ga Allah da ya bani 'ya'ya annabi isma'il da annabi ishaq an ji annabi ibrahim kenan wato alal kibari ibra isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a yace lalle ubangiji na ai mujibu du'a mai amsa addu'a ne domin na kiraye shi na roke shi kuma ya bani wato yaya da girma na shi ma annabi ibrahim haka abin ya faru da shi to Allah madaukakin sarki yace innaka sami'ud du'a fanadatul mala'ika fanadatul mala'ika annabi zakariya alaihi salam ya riga ya yi addu'a kuma ya yi irin siga addu'ansa ya roƙi zuriya na kirki ya kuma tabbatar da cewa ubangijinsa mai amsa addu'a shi shikenan mai ya rage sai labarin amsawan ya zo masa fanadatkul mala'ika sai mala'iku suka kira shi wa huwa qa'imun wato halatta kaunihi qa'imun musalli yana tsaye a cikin masallaci shi shine filmi hirab kenan yana tsaye cikin masallaci yana sallah da suka yi masa kira me za su gaya mishi albishir annallaha ka lalle Allah yana maka albishir bi Yahya da da har an ba shi suna Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wanda yake mai gaskata kalmar Allah ne wa sayyidan kuma jagora ne wa hasuran mai tsara kansa ne daga miyagun ayyuka wa nabiyan kuma annabi ne min salihin na cikin mutanen kwarai an biya masa addu'ansa ko ba a biya ba zuriyatan tayyiba ya roƙa ko to ka ji wannan zuriyar da aka fara gaya mishi dan da aka ba shi ga sa wato dan an ce musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin Allah ya amsa mishi addu'ansa ya ba shi ɗa wanda yake cikakken ɗa wanda yake amsa sunan ɗa wanda ko shi ɗaya aka baka ba sai an tara maka taron yoyoyo ba ya ishe ka Allah madaukakin sarki yace fanadatul malaika malaika anan akwai kira'a biyu ana cewa fanadathu bitta ko fanadahul malaika saboda al malaika jam'ul at ne jam'u takshir kuma ya halatta a ambace shi da ainihin wato abin nan ta'anisi zo da shigan mace ko yazo da shigan namiji saboda kan an ce fanadathu kaga wannan shigan mace ce dan an sa ta'u ta mace fanadahu kaga wannan namiji ne sai sa waɗansu sai suna cewa to wannan ai ya gwada cewa mala'iku ma mata ne kenan kace musu ba haka bane a tunda jam'u taksir ne ya halatta a yi musu wannan da abin da a yi ta'abirin shi da mace ko a yi ta'abirin sa da namiji domin Allah ya kore a ce mala'iku ƴaƴa mata ne Allah ya ce waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa عباد الرحمن إناثا أشهدوا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون الله يتشي كافري وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا sun sanya mala'ikun Allah wanda bayi ne na Allah sai suka ce wai su mata ne Allah ce a shahidu halkahum suna nan ne muka halicce su sun je wurin ne lokacin da za mu halicce su suka ga cewa a tsarin mata muka yi su satuktabu shahadatuhum wa yusalu za mu rubuta shaida kuma za a tambaye su yaushe suka shaida wannan to kaga kenan Allah madaukakin sarki ya kore a ce mala'iku wato ainihin mata ne to amma yadda zaka gane shi jam'u tafsir in yazo za a iya amfani da kalman ta ta mata mashi shine inda Allah ce qalatil a'rabu amanna qalatil a'rabu amanna yace larabawan kauye sun ce mun yi imani sai zo musu da ta'un yace qalati sai a ce larabawan kauye duk mata ne to kaga kenan ashe jam'u taksir ana iya sa mishi ta'un mace amma ana nufin taran wato ainihin mutane mala'iku kuwa wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya zo da lamirin kai tsaye ya ba su lamirin ainihin wato maza cikin suratul ra'adi da Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim والملائكة والملائكة sallin nan kai tsaye mala'iku Allah da maza ya kira su yace jannatu adnin yadkhuluna aljannata kai ne wanda suke wurin zama musulmai muminai za su shige ta wa man salaha min aba'i da waɗanda suke mutanen kirki cikin iyayensu wa zurri wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu wal mala'ikatu mala'iku kuwa yadkhuluna alaihim min kulli bab kaga mala'iku suna shigan sai aka ce dukuluna ba a ce dukuluna ba wato aka zo da ya'un dan a bada mala'ikun lamirin maza dukuluna alaihim min kulli ba, mala'iku suna shiga ta kofofin aljanna ta ko ta ina in sun ga mu'mine suna shiga sai su rika ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku bima sabarto saboda haƙurin da kuka yi a duniya kuka bi Allah fa ni'ima uqbad da madalla da wannan gida da aka ce shine final destination naku inda za ku sauka na karshe to ma dalla da wannan gidan saboda haka kenan wannan yana yin nuni da cewa wato da Allah ce fanadatkul mala'ikatu wato sai mala'iku suka kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab alhalin yana tsaye wato a cikin masallacin an ce mihrab malamai sun ce ana ce da shi kawai makanus salat ko makanul ibada wato wurin sallah ko kuma duk wajen ibada in dai ibada na Allah ake za a iya kiran wurin mihrab saboda me yasa suka ce wato an kira shi da cewa mihrab ne daga alharbu ne alharbu kuma ayyaki yaki ne to almihrab wato makanin yuhrabu fihi shaitan wato a wurin ake yakan shaitan dan duk wanda ya zo masallaci to yakan zamo ya koma wurin Allah ne gaba daya ya samu makaman kare dangi wato na fada da shaitan saboda haka za annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wani abun duniya a cikin masallaci ya hana kasuwanci ya hana kaza ya hana cigiya mutum ya tashi ya ce agogonsa ya bata kaza kaza sai annabi ya ga wani ya ce ce kar Allah ya mayar maka ya ce domin nan ba wai an yi shi ne wato dan wani abin da yake na abin duniya ba mutum ya gizo masallaci to ya kamata ya kada zuciyarsa wa farriq qalbaka min ad-dunya washtagil bi muraqabatika maula ka karkada eh, zuciyarka daga duniya ka shagalta da ganawa da ubangijinka wannan yana nuni da cewa mutumin da ya zo masallaci ana buƙatar nutsuwa ta tare da shi saboda wannan gida kenan na ubangiji a bayan ƙasa ba gidan da dai zauna a ciki ba sai gidan da mutanen da suke cikin wurin sun fi kusa da shi wato sun fi kusa da su ce ya ubangiji yi mana abu kaza ya amsa saboda ya ce wa annal masajida lillah masallatai na Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu biqa'il ardi almasajid wa sharruha aswaquha yace inda yafi falala a bayan ƙasa duka yace zune masallatin yace inda yafi sharri duka yace kasuwanni to saboda haka kenan wannan yana yin nuni da cewa wato masallaci wuri ne da ainihin wato ake son a kadaita wurin da yin ibada da shagaltuwa da abin da yake na lahira ne wato a cikinsa fanadul mala'ikatu وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك وتؤلى مدوكين سركي ينا مك البشر wannan albishir abinda ake nufi da albishara shine al ikbaru wato a baka labari da abin da zai faranta maka rai duk abin da aka gaya maka da zai faranta maka rai to ana kiransa cewa wato albushara to albishara din nan asalinsa daga albashar albashar kuma fata ne bashara wannan fatar jikin mutum to su aka ce kike kiran bishara da wannan saboda shi bishara wato idan aka maka to fatan ka zai gwada wato ana gaya ma abin farin ciki to fuskan fatan fuskan ka zai gwada cewa labarin abin farin ciki ya mai ya same ka to sai aka yi amfani da wannan alaman da fuskar ke gwadawa sai aka kira sunan abin ya ke kiransa bishara ina fata an gane haka wato sai mala'iku suka yi mishi albishir da cewa annallaha yubashshiruka bi yahya Allah yana maka albishir da da sunan shi Yahaya an ba shi suna kafin a haifo shi to malamai suka ce summiya Yahya li'annahu Yahya alqulub bi kalami wato an kira shi suna yahaya ne saboda kalmomin da ke faɗa wa mutane yana raya musu zukata da shi saboda haka zai zo ya zama mai wa'azi kuma kalmomin sa da su rinka raya zukatan mutane sai yasa aka kira shi wato yahya Allah maɗaukakin sarki ya ce an sa masa suna yahaya wannan wasu malamai sun gwada cewa wato yaro kafin a haife shi ana iya sa mishi suna wasu kuma sun ce a'a sai dai in an haife shi daga aihuwarsa za a iya sa masa suna za a iya barin sa masa suna wato sai ranar sallah ka biya haya musaddikan wato wannan ɗaɗin mai gaskatawa ne bi kalimatin min Allah al-imam tabari ya fassara kalman Allah anan shine annabi Isa dan Maryam wato yana gaskata wato kalmar Allah ne kalmar Allah ita ce wato kun faya kunu da Allah ya amfani da ita wajen halittar annabi Isa inna matsala Isa inda Allah masala isa inda allahi ka adam Allah ya ce misalin halittan annabi isa a wurin Allah kamar misalin halittan annabi adam khalaqahu min turabi shi dai kawai annabi adam da turbaya aka halicce shi sun maƙala lahu kun sai aka ce zamo fa ya kunu sai kawai ya zamo to haka annabi isa alaihi salam shi ma Allah maɗaukakin sarki wato ainihin ya tura da mala'ika jibril zuwa ga na maryam bayan ya je ya same ta yace Allah ne ya turo shi a gaya mata za ta aiko tace ta za ta samu da sai ainihin wato annabi Isa a sunan shi mala'ika Jibril yayi busa a cikin wuyar riganta shikenan sai ta samu ainihin wato ciki da ainihin umarnin Allah na cewa cikin ya zamo sai cikin ya zamo shikenan saboda haka kaliman Allah wato ana nufin wato kalmar da Allah ya yi amfani da shi na kumfa ya kunu wajen samuwan annabi Isa to annabi haya yana zuwa duniya wato in an tambaye shi annabi Isa alaihi salam zai gaskata shi shine bi kalimatin min Allah wa sayyidan idan an ce sayyidan shine man sada ghairahu wa sharufa alai duk wanda ya jagoranci wani kuma ya zama yana da daraja a kansa bil ilmi wad dini wal khulq ta hanyar addini da ilimi da ɗabi'a to ana kiran shi sayyid saboda haka babu laifi wato a kira mutum sayyid duk da cewa za mu ga cewa an samu hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke ce da shi anta sayyiduna wa ibn sayyidina kai shugabanmu ne dan shugabanmu sai yana cewa innama as-sayyidullah ai Allah kan shine shugaba to amma wannan baya kore a kira mutum sayyid annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sa'ad ibn mu'az lokacin da aka zo da shi bai da lafiya sai yake ce ma mutanen madina qumu ila sayyidikum ku tashi ku tarbo shugabanku sannan alhassan wata rana dan sayyidina ali Allah yarda da shi ya zo masallaci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa inna ibni hada sayyidun wala Allah Allah bihi yusliha bihi bayna fi'ataini azimatayn min almuslimin yace wannan dana da kuke gani shugaba ne kuma lallai Allah zai sasanta tsakanin manyan tawagu a cikin al'ummar musulmi da suke rikici da shi wannan dan nan to kaga annabi sallallahu ya kira shi da ainihin wato a sayyid saboda haka fadin sayyid babu wata matsala a cikinta sayyidan wa hasuran alhasur malamai sun faɗi maganganu masu yawa waɗansu sun ce alhasur shine wanda wato baya da buƙatan mace wato bai da buƙatan mace shine alhasur wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da alhasur shine wanda ya kange kansa wato daga barin ainihin wato alfasha wanda kuma wannan shine da zai fi dacewa domin alhasur ala wazni fa'ul wato bi ma'ana fa'il kenan in an ce hasurun ana nufin hasirun wato an ce hasir kuma na nufin shamaki katanga kenan saboda haka wanda ya katangance kansa gabarin mugunyan ɗabi'u munanan ainihin wato ɗabi'u wannan ya yi nuni da cewa wato annabi yahya mutum ne wanda yake kamamme wa hasuran wa nabiyan minas salihin sannan kuma annabi shi annabi galibi malamai sun ce duk wanda aka kira shi da suna annabi a ƙur'ani to manzo ne duk da mun san cewa a wurin ta'arifin malamai akwai bambanci tsakanin manzo da annabi idan an ce manzo a ta'arifi mafi inganci shine wanda ya zo da littafi sabuwa annabi kuma wanda shi ba a bashi littafi ba amma an ce yayi wa'azi da littafin wannan manzan to kaga annabi lot alaihi salam ya zo a zamanin annabi ibrahim alaihi salam kaga annabi ibrahim yana da littafi kuma Allah ce sufi ibrahima wa musa littafin annabi ibrahim da na annabi musa to kaga annabi ibrahim na da littafi amma annabi lot ai kaga ba yi da littafi kuma an gwada mana cewa annabi lot an tura shi zuwa ga wani gari kuma ya je yayi wa'azi ma mutanen dan an yi quotation din kalmomin sa na wa'azinsa cikin alkur'ani wato a ta'tuna al ta ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin yana cewa yanzu da ku rinka alfasha abinda ba wanda ya rigaye ku to kaga kenan annabi lutu ya je wa'azi ashe ta'arifin da ake cewa annabi shine wanda aka turo shi shine wanda aka abin sa amma ba a tura shi zuwa ga mutane ba wannan ba daidai bane kuskure a ce annabi ba a tura shi yayi wa'azi wa mutane ba ai ko malami ne an ce yayi wa'azi ma mutane ba shi annabi ba wanda annabi darajar sa yafi na malami to saboda haka annabi an ce ya je ya yi wa'azi wa mutane amma ba yi da littafi zai amfani ne da littafin manzan da yake ya riga ya shi ko suka yi zamani tare saboda annabi Ibrahim zamani ɗaya suka yi da annabi Lut domin mala'iku da za su je halakar da mutane annabi Lut ai sun sauka a gida annabi Ibrahim suka ba da albishir cewa zai aihu sannan suka ce masa za mu je mu hallakar da wani gari ne sai ya ce musu inna fiha lupa ai a garin akwai annabi ludufa kar ku je ku halakar da annabin Allah suka ce nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin wanda suke ci lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu zamu tseratar da shi wato da jama'an da suka yi imani da shi sai dai matarsa ita kan tana cikin wanda za ta halaka dan tana taimaka ma mabarnata to kaga kenan wannan yake gwada cewa annabi galibi da qur'ani yake ambato to zaka samu duk wanda Allah ya kira sunan shi a cikin alqur'ani a matsayin annabi to manzo ne ina ba ta kun gane manzo ne sai sa Allah madaukakin sarki yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd كما ce inna auhaina ilaika lalle mun yi wahayi zuwa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auhayna ila nuhin mun yi wahayi ga annabi Nuhu kaga manzo na farko kenan sai yace wan nabiyina min ba'd da dukkan annabawan da suka zo a bayansa wa auhaina sai aka fara zano annabawan ila ibrahima yana da littafi wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub an gane ko wanda a wurin an kira su annabi isa su annabi musa waɗanda duk suna da littattafai wannan ya gwada cewa gashi an ce musu annabawa amma kuma ai manzanni ne an aiko su da littafi da dasu je su yi wa'azi wa auhayna wato ila nuhin wan nabiyina min ba'di ta dukkan annabawan da suka zo a bayan saboda haka duk wani manzon da ya zo bayan annabi nuhu Allah ya kira shi da suna annabi saboda haka kenan abinda ake nufi da annabi anan ana nufin manzo kenan wato wa nabiyan kuma annabi min salihin wato manzo kuma yana cikin mutanen kwarai to wannan salihantaka anan ana nufin da haɗin ma'anansa saboda shi salihi daraja ne da bai kai na annabta ba to amma sai aka ce mishi annabi kuma sai aka ce min salihin to wata irin salaha ce anan ana nufin salaha da fuskan ma'ananta domin duk wani annabi ai dole salihi amma ba kuma kowane salihi ne zai je zama mai ya zama annabi ba wannan yake gwada kenan salihantaka daraja ce da take kasa da annabta amma gamammiyan daraja ce ba zai yiwu a baka annabta ba sai ka taka darajar salihantaka na fata an gane sai kai salihi ne kafin ka je kuma a baka ainihin wato annabta aya ta gaba بأننا وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء يتي قال يا أبنجدي قال يتي رب يا أبنجدي أنا يكون لي غلام يا ذني إنسان مدى باشي الدعاء با shi fa ya addu'a da aka ce kuma an masa albishir sai kuma abin ya dawo yana bashi mamaki to yanzu da shekarun sa zai samu da sai ce anna yakunu li gulam yaya za a yi ta ina zan samu da wa kad balagani al-kibaru ga dalili na girma ya riga ya kama ni wa mraati akir kuma asalin matata ma bakarariya ce ba ta haihuwa qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha yace to ai kamar haka Allah ubangijinka yake aikata abin da ya ga dama to sai yasa anan malamai suka ce wannan alaman tambayan san ba na mamaki bane ba na musu bane wato na neman tabbaci ne wato shi dan adam tun da yana da karancin idraki da karancin sani to dole abin da ya dan dame shi to dai nemi wato hujja na abin ya zama ya samu zama a zuciyarsa dan kar ya rika kokonto sai yasa suke cewa wannan alaman tambayan wato laisa laisa lil istib'ad aw lil istinkar bal lit tasdid wato ba yana nisantar da abin ba zai yiwu bane ko yana ganin ta yaya haka zai yiwu a'a wato yana so ya samu wani abin da wani hujja da zai kwantar mishi da hankali saboda abin da yake tambaya shi yana so ya tambayi to yanzu dai me zan gane wanda zai gwada cewa zan aihu ai kaga annabi Ibrahim haka ya faru da shi annabi Ibrahim ya roki Allah subhanahu wataala ya gwada mishi yadda ake tayar da matattu بشيء يعني كيف تحيي الموتى madaukakin sarki ya ce annabi ibrahim ya tabbaya ya ce wa ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta ya Allah ka gwada min yadda kake rayar da mutum sai Allah ya ce awalam tu'min baka yadda ne kala bala ce na yadda walakin li yatma'inna qalbi ina so in samu nutsuwa ne a zuciyata idan na ga abin a ido ai kowa na haɗu da shi ma dan cewa to kawai ka sani Allah da ta da kai ko ma ko kwanto karkai shine sai Allah ya ce musu to ai mai sauki ne inda kana son ka samu nutsuwa ne to yanzu samu tsuntsu kawai ka yanka ta in ka samu tsuntsaye arba'atun min at-tayr fasurhunna ilai ka samu tsuntsaye guda hudu ka yayyanka in ka yanka ka cire kai daban kafa daban wuya daban kaza daban duka so in ka zo sai ka samu duwatsu guda uku ka dora a wani bangare a wannan wani bangare a wannan wuyan wannan ka hada da kan wancan kafan wannan ka hada da cikin wannan ka raba su sun majal ala kulli jabalin min hunna juz'a kowane dutse ka sanya yanki yankin abin da ka yanka to sun madu'uhunna sai ka ce tsuntsayen su zo to ya atina ka sa'aya za su rika kiliya kan wanne ya tafi haɗu da asalin wuyansa kafan wanne ya haɗu da shinya can haka dace ta kiliya yayin sun zama guda uku nan curcur za su zo su sauka a gaban ka. saboda haka haka ya faru annabi ibrahim kaga yanzu shi zai sake jin wani damuwa a ransa ba zai ci damuwa ba amma da Allah ya tambaye shi awalam tu'min baka yadda ce a bala na yadda ashe mutum yakan yadda da abu amma saboda ya ƙara samun nutsuwa to zai nemi a kawo mishi wani abu wanda zai tabbatar masa da haka sai ya sa a nan shi ma sai yace anna ya li gulam shi sa malamai suka yi maganganu da yawa a nan bayan abin da muka faɗa waɗansu sun ce abin da ya sa ma ya faɗi haka tsakanin addu'ansa da amsa masa addu'an shekara arba'in aka to kaga in an shekara arba'in tsakanin addu'ansa da amsa mishi to kaga dole ya ɗan samu kamar anya inda ya ce shekara arba'in ne kaga kenan tun na da shekara arba'in ya yi addu'an wanda yana ganin lokacin yana stage na aihuwa amma kuma an ƙara shekara arba'in ai kaga shi ya san cewa ya wuce wannan wato stage ɗin to amma wannan magana tana da rauni domin suratu maryam da ta tashi bayani wato ta gwada cewa a lokacin da ya yi addu'a ya yi addu'an ne da girmansa ba wai yana ƙarami ne ya yi addu'an domin da Allah ke kafiya a yin sad zikiru rahmatu rabbika iznada ce zikru rahmatu rabbika abdahu zakariya wato ubangijinka ya ya ambaci ko ka ambaci labarin wato ainihin ah, rahmat da ubangijin ubangijinka yi mabawansa annabi zakariya shi Allah ce iznada rabbahu nidaan khafiya yayin da ya kira ubangijinsa wato kira oyayya a cikin kiran kala yace rabbi inni wa hanal azm kaga cin auren kiran yace ya ubangiji kasusuwa na sun yi rauni sun ragwabe washta'ala ra'asu shaiba kaina yayi furfura walam akun bi du'aika rabbi shafiya amma duk da haka Allah ba zan bar kiran ni na san a hakan ma in na kira ka zaka iya amsa wa inni khiftu al mawali min wara'i ina jin tsoron wato ainihin abinda zan bari a bayana wa kanat a akira sannan kuma matana ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya ya Allah ka bani wani mujibinci daga gare ka ya risinu ya risu min ali yaqub wanda zai gaji aikin da nake ya gaji aikin gidan wato annabi yaqub waɗansu kuma suka ce mamakin da yayi a wurin yayi mamaki ne saboda saurin amsa wanda Allah ya mishi tunda daga addu'an shikenan sai kawai aka ce fanadatul malaika take ne kawai bayan addu'an ne sai mala'iku suka ce suka ce da shi ga abin da yake wato mamaki yake ce ah, waɗansu kuma suka ce yana tunanin to yanzu ya Allah a mun dan karin bayani wannan matan da dama asali ba aihuwa take zan auri wata ne ko kuma ya za a yi ina fata an gane saboda haka yana buƙatar more explanation ne a ƙara masa bayani ne yanzu ya za a yi wannan matan dama asalin ya san me wato ainihin ba ta aihuwa to ya za a yi to shine ayoyin da za su zo a gaba za su gwada maka eh kaman haka ne wato yana so a gwada mishi a bashi wani alama da yake ishara zuwa ga cewa lalle sai a yi saboda aka ce Allah ya kunu le gulam yanzu ta yaya zan yi in samu ainihin wato ɗa ya ubangiji wa kad balagani al-kibaru alhalin girma ya kai min iyaka wa mar'ati akir kuma matata wato asali ba ta aihuwa kala kazalika Allah yaf'alu ma yasha sai ubangiji ya ce haka dai ubangijinka yake aikata abin da ya ga dama kala rabbi ja'al li قال رب اجعل لي hadhihi aya yace ya ubangiji ka sanya min wani alama wanda zan gane cewa matan nan wato za ta haihu qala ayatuka ayatuka alla tukallima an-nasa salasata ayyamin illa ramza alaman shine ba za ka iya magana da mutane ba na kwanaki guda uku sai dai ishara sai dai ka rika nuna musu abu da hannu waskurabbaka kasira kuma kai ta abatan ubangijin ka mai yawa wasabbih bil ashiwal ibka ka rika tasbihi watoda lokacin hantsi ada da safiya da kuma ainihin wato maraici. to anan malamai sun yi magana a kan ayan baya da yake rabbi ala ya kululi gula ya kira gula wada gula mataki ne daga cikin matakai na yaranta amma ba mataki ne na aihuwa ba domin akwai akwai abin da ake kiran shi janin shine dan da aka haife shi danye akwai sabi yaron da yake mai rarrafe gulam kuma ya fara tafiya na kai kawo me yasa duk bai amfani da kalmomin bayan na dan kararrami ba ko da maulud wanda ake kiran shi maulud wanda aka haife shi kenan to duk da kira waɗannan ba bai ce walad ba Allah ya kunu li walad kamar yadda na Maryam ita ta faɗa kaga ita walad ta yi amfani da shi shi kuma ya amfani da gulam wanda gulam kuma ya riga ya girma an ce gulam yana kaiwa wato yana kawo sai malami suka ce wannan ya yi amfani da abin da ake kira shi a larabci bi itibari masa ya ku wato lura da abin da zai zo ya auku tun da dai Allah ya masa albishir zai ayu to kuma har an ba mu yaron nan suna kuma har an ba shi title tunda an ce yaron har ya zama annabi kaga wannan kawai shi ya san yaron da zo har ya wuce wannan matakin gulam din saboda haka kawai sai amfani da matakin me wato sai kira shi kawai da gulam bi itibari ma sayakunu wato lura da abin da zai zo ya iya kasancewa suka ce in mun lura a kissar annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya shiga cikin kurkuku an yi wata magana ya maka. wa dakala ma sijini fatayan sijinu fatayan samarika biyu sun shiga kurkuku tare da annabi yusuf qala ahaduhuma ɗaya dai ce da shi inni arani a asiru kamra, na gani a cikin mafarki ina ta tsagiya to kaga anan a asiru kamra ina ta tsagiya malamai suka ce anan yayi abin da ake kiransa itibari ma sayakun giya ba a tatse shi ana tatse wani abu ne ya ba da giya wato a asiru inaban fayasiru kamra ina matsa ina bi sai ya zamo mai ya zamo giya domin shi giyan he an tatso shi ne daga jikin wani abu amma sai tafi direct zuwa ga giyan bai faɗi abinda da ake giyan da shi ba saboda ya san an tatsa abin zai zama ya zamo mai ya zamo giya saboda haka da mu ga annabi nuhu ya yi amfani da irin wannan da ya zo addu'a ya kira mutane ya yi shekara dubu hamsin na wa'azi duk mutane sun ƙi yadda sai ya ce rabbi la tazar alal ardi min rabbi la إن الكافرين ديارا إنك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا هذا النبي نوح سيأتي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ya Allah kaka bar gidan wani kafiri a bayan ƙasa innaka in tadarhu in ka kyale su yudillu ibada za su ci gaba da batar da sauran wanda suka yi imani wala yalidu kuma ba za su haifa ba illa fajiran kafara sai dai fajirai kafirai kenan kan wannan aya mun ba ya faru ba ne amma yana faran yana faɗan bi itibari shi kuma ma kana ba ma ka kunu ba shi yayi la'akari da abin da ya riga ya gabata shine asali shekara dubu ba ya yi san ciwari tara da rabi yana wa'azi amma mutane da suka musulunta mutu kusa kudin ba sai sa Allah ya ce wai a ta sauki kan su wasiya ma ta kire ka in wani ya zo mutuwa zai ce kaga wancan tsohon kaka yadda da shi mu ma baban mu cewa kar mu yadda da shi to saboda haka inda ya ga yayi tsuwa ne na farko ya yi shi uku kawai ya ce kai kuma da ƙara talatin ma nan gaba su ba su yi ba sai ce in ka bar su ba za su sake aikin wani ba sai dai kafirai masu fajirci wato irin shi yi amfani da abin da ake kiranta bil kibari ma kana wato yayi la'akari da abin da ya wuce shi kuma anan yayi la'akari da abin da zai zo bi itibari ma kunu wato idan an haifi yaron ai zai bi wasu stages har kuma ya zo kan gulam saboda haka dan an ambace shi da gulam ma ba a yi wato karambani ba saboda shi yana da tabbas yaron nan zai je wannan stages tunda har an bashi title zai zamo annabi sai Allah madaukakin sarki ya ce rabbi ja'alli aya yace ba ya ubangiji to ni ka gwada min wani alama wani alama ne zan gane cewa wato zan aiku in kun wato annabi Ibrahim shi ma haka ya faru da shi sai da aka gwada mishi alama wato cewa to matar sannan za ta aihu ta riga ta tsufa na daga cikin alama shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce za ta yi jinin al'ada saboda haka tana yin jinin al'ada shi kenan wannan ya gwada an gyara mahaifanta mahaifan ya dawo fresh zai iya ɗaukan ciki kuma ya haife shi saboda haka shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya ce masa to alama da damu gwada maka shine ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wato abin nan abin nan ba za ka iya magana da mutane ba na ainihin wato kwanaki guda uku sai dai ishara kullum in ka fito sai dai ka rinka gwada musu abu da hannu ayi abu kaza amma bakinka ba zai iya ne ba zai iya furta magana ba duk ran da ka fito kaga baka iya magana ba to ka sa ma ranka daga ran da ka dawo magana ranar matanka za ta mi wato za ta haihu saboda haka shi kuma alama da Allah madaukakin sarki wato ya gwada masa kenan game da aihuwan ainihin wato wannan da da zai sai Allah ya ce wazkur rabbaka kaseera to shi da yanzu bai magana amma kuma Allah ya ce masa ya ambaci Allah mai yawa to ta zai yi ambaci Allah alhalin baya magana sai sa malamai sai suka ce wannan ya yi nuni da cewa wato ambatan Allah ana ambatan Allah da baki sannan kuma ana ambatan Allah a zuciya ambatan Allah a zuciya imma ya kasance mutum wato zai rika tuna ni'imomin Allah gare shi ko ya tuna girman Allah ko ya rika ganin waɗansu abubuwa da Allah ya halitta masu girma ya rika tunani a kansu duk wannan suna daga cikin nau'i na me na ambaton Allah subhanahu wataala ko ya rika tuna kiyama ko ya rika tuna azaban Allah ko ya rika tuna wannan din Allah duk wannan ana kiransa wato ambatan Allah sannan ambato da baki shi ma ambatan Allah ne domin Allah ya ce ah, wazkur rabbaka kaseeran ka ambaci ubangijinka da yawa kasiran anan suka ce sifa ne na mastari mahzufi wato wazkur rabbaka zikiran an shafi da zikiran wato akwai zikiran a wurin ya zama kenan kasiran din nan sifa ne na masdari wanda aka share shi saboda wazkur ai kaga fi'li amri asalin fi'ilin wato zakir yuzakir ko zakara yadhkuru kaga masdarin sa ai zikiran sai aka share zikiran din sai aka bar kasiran ya zauna a maimakon zikiran kasiran in ka zo sai dai kai ka kaddara shi domin Allah ya ce ayyuhallazina amanu zkurullaha ayyuhallazina ce ayu allazina amanu zkurullaha sai ce zikiran kagan ambaci zikiran na an ce wazkur rabbaka kaseeran abun nufi wazkur rabbaka zikiran kaseeran ka ambaci ubangijin ka ambato mai yawa saboda haka a can Allah ya fitar da ita yace ya ayu allazina amanu zkurullaha zikiran kaseera ya ku wanda kun kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa to abin mamaki shine idan Allah ya ce ambace shi to ko bai ce a yi masa tasbihi ba to ambatan hadda tasbihi saboda haka anan da yace wazkur rabbaka kaseeran kaga ya ce zo da tasbi wa sabbih bil ashiyi wal ibkar ayan da aran yanzu ya gama ambatowa zikiran kaseeran sai yace sabbihuhu bukratan wa asila saboda haka wasabbi bil ashiyi wal ibkar kai tasbihi wato kana mai tsarkake ubangiji safiya da maraice in an ce al'ashi ana nufin ƙarshen yini kenan kamar irin yanzu idan an ce al'ibka ana nufin awalun nahar wato farkon eh, yini kenan saboda haka ana son waɗannan lokuta guda biyu da farkon yini da ƙarshen yini ya zama akwai waɗansu tasbihai da kake yi wato kana yin waɗansu zikirori kana yin wasu tasbihai in kullum lura ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta abin da ake kiran shi azkarus sabahi wal masa wato zikirorin safiya da zikirorin maraice mutum ya yi da sallah asubahi ya zauna a inda ya sallah ya yi ta azkar ya yi ta azkar ya yi ta azkar ya yi ta azkar har lokacin da rana za ta fito sannan kuma idan ya yi sallar la'asar nan ma kuma ya zauna ya yi waɗannan zikirori su ne wato ka ambaci Allah safiya da maraice sai sa wani wuri Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ka ambaci ubangijinka kai tasbihi wato tare da godewa ubangijinka kafin hudowar rana kaga bayan sallar asubahi kenan wa qabla ghurubiha kafin faduwanta kaga bayan sallar la'asar kenan to waɗannan lokutan azkar na saba wal masakin a wani wuri Allah ya ce fasbir ala ma yaquluna wa sabbih hamdi rabbika فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك shamsi wa qabla al-ghurub to kaga kenan anan Allah madaukaki sarki ya sake maimaita kafin fudowar rana da kafin wato ainihin ta to al-ibkar masdari ne na filin bakkara bakkiru, sai a ce al-ibkar ko a ce wato bukura akan ce bukuratan ana nufin abin da aka yi shi da safiya sannan kuma al-ibkar shi ma masdari ne ba wai jam'i ne al-ibkar ba jam'i ne na al-bikru ba kun san al-bikru budurwa to jam'in tashir ita kuma sai a ce abkar a maimako a ce ibkar bil kasra an gane ko al-ibkar wannan jam wato abin nan masdari ne na ainihin safiya bukuratan an gane ko bukuratan ah, masdari ne da shi da al'ibkar amma shi kuma jam'in bikir budurwa ana kiransa ne al'abkar a buhu in tsallaka kunna an yubdilahu Allah ya ba mu jam'in albikir wato ‘yan mata sai aka ce abkara wato a in yin kunna yubdilahu azwajan khairan min kun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin ko sa'ihatin sayyibatin wa abkara kaga sayyibat jam'i ne na sayyib bazaura kenan an gane ko sai abkaran jam'i ne na albikir kaga budurwa kenan saboda haka Allah zai iya canja wa annabi mata ba ku ba lokacin da aka samu matsala tsakanin annabi da matansa sai Allah ya ce to gaskiya da mu shiga masa fada Allah zai shigo mala'ika jibril zai shigo mumunai ma duk da su shigo kuma in kuka ce za ku yi rikici da shi to gaskiya abin da za a yi Allah zai canja mishi da mata ba ku ba wasu musulmai muminai masu ibada masu azumi kuma zaurawa da yan mata za a masa mishi gaba daya kaga kenan wannan yayi nuni da cewa wato bil ashiyi wal ibkar ana nufin safiya da kuma me da yammaci jamil safiya da yammaci to shi tasbihi wato yana kasancewa saboda abubuwa uku ana yin tasbihi ne saboda abubuwa guda uku wato in an ce tasbihi asalin abin da ake nufi da shi shine tsarkakewa wa sabbih wato ka tsarkake ubangijinka ka tsarkake shi daga abu guda uku na farko daga nakasa wato ka tsarkake Allah daga nakasa na biyu daga aibi na uku daga kamanceceniya waɗannan abubuwa guda uku duka ana buƙatar mai tasbihi ya tsarkake Allah daga tawaya duk wani abu na aibi to ba Allah a ciki duk wani abu na kasawa babu Allah a ciki duk kuma yadda za a zo bayanin Allah a kwatanta shi da halittansa to wannan ba daidai ba to idan kai tasbihi kace subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'zim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim abinda kake magana shine kana tsarkake Allah daga waɗannan abubuwa guda uku kana tsarkake shi daga aibi domin Allah ya ce wa tawakkal alal hayy allazi tawakkal alal hayy la yamut tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa kaga mutuwa aibi ne duk wanda aka ce duk gadaransa duk kudin sa duk mulkin sa wata ran zai mutu ai kaga wannan kudaden ba su da wani abu da ya kamata a ce kudin nan in an zo karɓar rayuwarsa ya ba ma mala'iku ya ce da Allah ku tsale ga ga wasu ɗan kudaden to amma ina kudin ba zai yi ba ya hana shi mutuwa to in aka ce mutum zai mutu to babu aibun da ya fi wannan babu aibin da ya a ce da ka mutu wannan ya gwada duk abin da kake da shi ko kake ji ko kake gani na isa daga dara aikin banza ne tun da ranar da mutuwa ta zo duk in an tara likitocin duniya ba za su hana ka mutuwa ba wadda ya sai hana ka tafiya to wannan kuɗin ya zama abin da ba yi da amfani tun da ba zai hana ka barin wannan duniya domin ba wanda zai mutu ya zama cewa wai shi san mutuwa yake a'a in ka ga ya mutu an fi karfin sa ba yadda ya iya ko ba ya cikin hankalinsa ko kuma an fi karfinsa ba yadda ya iya amma ba zai so a ce shi ya mutu ko faɗa suke da wani mai neman ya kashe shi shi ma dole na neman ya kashe wancan sai dai wancan kawai ya samu sa'a da nasara a kayansa domin ba a ga wanda ya je ya tona kabari ya shiga ya ce ku rufe ni mutuwan ma haɗu da ita ba a can ai babu wani sai dai mutum a ɗauke shi kawai da ƙarfin tsaya ya riga ya mutu ba yadda ya iya a kai shi cikin kabari a je a ajiye shi to Allah ya ce ku dogara garayayye wanda baya mutuwa shine Allah madaukakin sarki saboda kaga Allah ya kore wa kansa aibi hakan nan wato nakasa Allah madaukakin sarki ya kore wa kansa nakasa Allah ya ce wala kad khalaqna samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayamin ma massana ma bainahuma fi sittati ayamin madaukakin sarki ya ce wa laqad khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma hakika mun halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su fi ta ayyamin cikin kwanaki shida wa ma massana min lugu ba wani gajiya da ya same mu a cikin aikin da muka yi kaga Allah ya kore wa kansa na kasa saboda haka kai yanzu kai aiki dole ka gaji ko inji ne in ka sa masa mai kai kaza in kai yayi aiki aiki sai ya tsaya ya gaji to mutum ma haka in yayi dole sai ya gaji ba zai yi a ce 24 hours a sati guda ko a wata guda baka huta ko na awa ɗaya ba zai yiwu sai dai a kai ka asibiti a je a sa ka hutun dole ka rinka hutawa ma kenan domin faduwa da ka yi kawai ba za ka iya aiki ba to wannan yake gwada kenan cewa Allah maɗaukakin sarki ba yi da nakasa domin shi aiki yake 24 hours kulla min huwa fi sha'ani Allah kullun a cikin lamari yake ya daga wannan ya ajiye wannan ya sauki wannan ya kashe wannan ya raye wannan ya ba mu wannan kuɗi ya talauta wannan ya ba mu wannan abinci aikin kenan 24 hours domin ya tsaya na minti ɗaya to da samu matsala wani zai mutu wani zai kari wani zai kaza wani zai kaza wani kudin siya to dole ne kullun Allah na cikin aiki kullu yawmin huwa fi sha'ani kowane rana Allah madaukakin sarki yana cikin aiki sannan kuma Allah bai kama da mutane laisa mislihi shay'u wa huwa samiul basir Allah bai kama da wani sa. duk wani halittar an yi bayanin shi to Allah na sama da wannan halitta saboda haka in ka ce kai tasbih ana nufin ka tsarkake Allah daga waɗannan abubuwa da muka ambata wa sabbih bil ashi wannan ba'un din wasu malamai suka ce lil isti'ab ne wasu suka ce lil zarf lil zarfiya ce wato ana gwada wa sabbih bil ashi gaba ɗaya wannan lokacin al'ashi wato lokacin yamma daga bayan la'asar kafin magriba ana so kai ta tasbihi kawai wani ibkar haka bayan sallah asuba kafin fudowar rana kai ta tasbihi haka wasu suka ce wannan ba'ul lil isti'ab wasu suka ce ba'ul lil zarfiya ce tana gwada kawai lokaci ne wato bil ashi a lokacin yammaci ka ambaci Allah na abin da ya samu maka a dai wannan lokacin kar ka wuce lokacin baka yi ba wani ibkar bayan sallar asuba nan ma ka samu wani dan lokaci a ciki dai ka yi wannan tasbihi an gane ko saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa sabbi bil ashiyi wal ibkar ina ganin kamar lokaci yana ta kallon mu lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi da kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa